Sallama da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin 25 ga watan Yuli. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa voahausa.com. koma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Wani bincike ya nuna cewa ƙasar Nijar ce a kan gaba wajen aurar da 'ya'ya mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas, kuma Nijar ɗin ma jihar Difa ce a sahun gaba da kashi 89 cikin ɗari. Saboda haka yau shirin baki ɗaya yana ƙasar Nijar domin mu ji abin da ake ciki. Haka ne Jamila. To amma da gaske ne Nijar ɗin ce a kan gaba a nahiyar Afirka? ya yi kama da mutum. dan me za mu ja haka nan tunda muna gani yara da dama cikin makarantu ne ana wasu ana hidda su a bada su aure. To ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji mahawara daga yamai da tambaya da amsa da alidodo na bangaren kungiyoyin kwadago da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. To da farko ga amsoshin ku na tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa shekarun da ke nuna girman ɗa namiji da cikar hankalinsa ɗaya ne da na 'ya mace ko kuwa da bambanci. da gobe a gaskiya akwai bambanci tsakanin cikar hankalin ɗa namiji da ɗiya mace domin ko a addini ɗa namiji gaba yake da mace kuma a shawara ce da namiji zai ba da ta hikima a yi amfani da ita mace ba ta iyawa shi yasa nake ganin akwai bambanci a tsakanin tunanin su daga ƙarshe ina yi hajiya halima ta'aziyar rasuwar mahaihinta da watan allah ya ji ƙanshi ya baku haƙurin wannan rashin amin sako daga usman manika mai ruwa rod huntuwa na gode sosai malam usman Adamu Muhammad Korema Ungur ya ce ina yau da gobe ai ya sha bamban ɗa namiji na riga ya mace mallakar hankali sai dai kuma ba a nan gizo ke saƙa ba. Dalili kuwa akwai wasu daga cikin 'ya'ya mata waɗanda sun yi sa'anninsu maza cikar hankali. To ko in haka ne za mu fahimci cewar ba yawan shekaru ba ne cikar hankali. saƙo daga Adamu Muhammad Korema Unguru da ke garka Shehu Muhammad Ingibirima Unguru. Gambo Barau Fatiskum ya ce haba yau da gobe, ai wannan amsar taku a hili take don mata sun yi wa maza fentin kau wajen saurin nuna kosawa na girma saboda a wannan zamani abubuwan sun sauya sosai. Yanzu haka muna da wasu da sun tashi tare kuma in ce ya ɗan girme ta. Amma hatta yara biyu amma shi ga shi nan kamar ƙaninta don haka sai dai mu ce Allah ya ƙara mana lahiya da ni'imomi amin. Yusuf Rabiu ya ce ga ƙaramin misali idan ana neman cikakkiyar magana ta hankali akan nemi namiji ɗaya wanda daidai yake da mace biyu saboda hankali da tunaninsu ya bambanta matuƙar ya balaga wadda babu larura ta ciwo ko abin da ya kama da haka da fatan mata iyayenmu za su yi haƙuri don haka abin yake tun asali. Idris Mai Sallah Ibrahim ya ce akwai bambanci a tsakanin su domin duk girman mace za ka iya samun namiji da ƙananan shekaru ya hita hankali. Wasu lokutan ma za ka ga namiji yana ƙara girma hankali na shigarsa. Yayin da wasu matan akwai matakin da suke girma suna rage hankali. Misali wasu matan kahin su arme suna iya ƙetare titi amma da sun yi arme sai an tsallakar da su. Bilkisu Muddassir ta Fawa Balewa ta ce ai yadda halitta na jinsin ‘ya mace da na ɗa namiji ya bambanta, haka ma shekarunsu na cikar hankali ya bambanta. Ga misali zaki iske namiji ɗan shekara 20 amma yana da sauran wauta, amma ita kuma ‘ya mace har shekara goma sha biyar sai ta tsaya ta yi magana na hankali da ɗan shekara 30 ko sama da haka. Idan kuma muka leƙa shahin Twitter ga amsoshinku kamar haka, @PinkyBerry15 ta ce yau da gobe bambanci da akwai sosai, namiji yana riga mace mallakar hankali tun yana ɗan shekara goma sha takwas, mace kuma wata sai ta kai shekaru 25. At Sale Muhammad Wan ya ce da bambanci sosai, namiji ya iya mallakar hankalinsa daga shekara goma sha tara zuwa ishirin, mace kuma daga shekaru ishirin zuwa ishirin da biyar take mallakar hankali. at @Mubarak Sani KNK ya ce, Akwai bambanci sosai saboda abinda namiji dan shekara 20 zai yi sai ka gaba kowace mace 'yar shekara 30 za ta iya yin shi ba. at @UA Gumi ya ce yau da gobe akwai bambanci, namiji yana hankali a shekara 19, ita kuma mace 25 wata ma 30. at Baffa Haruna ya ce yau da gobe muna nan muna biye da ku a wannan shiri domin jin yadda zai kasance. at kabir yan taba ya ce assalam a gaskiya akwai bambanci domin mace tana hin namiji saurin girma halima ina yi maki ta'aziyya allah ya ji kan baba amin na gode sosai malam kabir sai kuma at muhammad mayyama ya ce akwai bambanci namiji dan shekaru goma sha tara ya yi mace 'yar shekara 25 sanin ya kamata saboda yanayin halitta ba ɗaya ba fatan alkhairi Jamila, <laughs> kin ji amsoshin tambayar mu. Naji. Amma ni in kin lura galibi akwai waɗanda suka amsa akwai kuma galibi sun nuna cewa namiji ɗa namiji ya yi saurin mallakar hankali. Mm. Tunda da yawa sun ce 18 19 mace kuma sai 25 30. Mm. Amma idan haka ne don me za dan me ake namiji yake da ya auri wadda ba ya san ba ta da hankali to ai shine abin tambaya anan kin gane saboda mafi yawancin su sun yi magana kan jikinta cewa siffa jikinta ta nuna cewa tana da girma amma kowa ya san zaman aure yana buƙatar sanin ya kamata hankali da kuma ma ka san daidai abin da ya kamata kai to idan bata kai wannan ba ashe da akwai yanda ya kamata maza su ɗanyi binciken auren ƙaramar yarinyar kila da akwai matsala a nan galibi za ki ga yarinya idan aka mata aure shekara goma sha ɗaya sha biyu haka in ta je ba ta jin magana saboda saboda akwai sauran wauta akwai ƙuruciya namijin da bai da haƙuri sai ya ta ɗibgarta kamar jaka sosai ya ta dukanta kenan kin ga ya mata horon duka to ai shine kuma kin san abin da ake samu sai ta zo kuma ta haihu to da ita da mm. yaron ina me ya bambanci akwai wani daga cikin banga suna manta sunan shi wanda yace abin da Allah bai hana ba kasan zuciya ya hana ba cewa muka ba cewa muka yi mun hana ba duk abin da addini ya ce a yi mun yadda amma dai a zan sara ana dubin bakin gatari sosai jamila sai ina yau wato yanzu daga yamai ga yusuf abdullahi a zauren matasa tare da abokan muhawara kan maganar auren wuri a ƙasar nijar malaman dai da muke tare da su a cikin wannan zauren sun hada da ɗan majalisar dokoki na yankin difa lami mummuni haruna Muna kuma tare da Malam Haja ɗaya daga cikin malaman addinin Islama a jamhuriyar Nijar. Akwai kuma Maryamu Musa, shugabar ƙungiyar matan da ke yaƙi da gallazawa da ake wa yara ƙanana. Sannan kuma muna tare da daraktar ofishin ministan da ke kula da mata da yara ƙanana reshen birnin Yamai ta wayar tarho mai suna Madan idai Hajara. To malamai barka da yau mun kuma gode da karɓa wannan goron gayyata To ina ganin za mu soma da daraktar ofishin ministan da ke kula da mata da yara kanana madam Ide Hajara. Madam, washin wane dalilai ne suka sa ƙasar Nishar ta kasance a sahun gaba wajen gaggawar aurar da yara mata waɗanda shekarunsu ba su kai goma sha takwas ba? Dalilai mu a ganin mu dai na farko talaucin ubannin da uwaye suna gani kamar in ba su da hali in sun rike mata tare da su kamar wani sharji ne wani nauyi ne zai rataya ya karu ga gare su kenan gani suke in wani ya dauke su armi ya rage musu wahala koko wanda ya armi yarinya nan tana iya yana iya kawo musu taimako don su rayuwarsu ya gyaru kuma akwai al'adu cikin al'adu wasu na cewa ya make zamanta cikin ɗakin armi don shi ne wasu suke son Mm, ko yaran shekarunsu ba su kai ba sai su bada ta ga arme su gani hankalin su ya kwanta kar ta shiga wani hali da bai kamata ba kenan wa'annan ne dai dalilan da ake iya abin sai a ce ciki sa mutane na ba da biyan su arme tun lokaci bai kai ba cikin kauyuka dai ne ake samun iya irin wannan al'amari balle ya mai kwan babban birni ne duk yawancin mutane suna sa biyan su bakwal amma dai a cikin kauyuka ana samu. kom yara ba su wayan yara hankalinsu baya ga karatu haka baya ga lokal haka cikin kauyuka suna ba da su arme da wuri mai bremen kom kauyukan yi mai ma sun yi kusa da birni nan ma ba a samun matsalolin nan kwarai kamar wanda ake samun cikin sauran region. honorable abin da ah, rahoton ya bayyana cewa jamhuriyar nijar ita ce sahun gaba wajen gaugawar aure da yara mata waɗanda shekarunsu ba su kai goma sha takwas ba Mhm. sannan kuma a cikin wannan rahoton an bayyana cewa yankin difa ne al'amarin ya fi kamari shin ka yarda da wannan rahoton eh to in an ce rahoto aka yi ban sani ba yanda aka yi shi ban sani ba menene dalilai da suka sa su wane ne suka yi shi eh, fi sabilillahi ba na ce na yarda da shi ba amma a cikin abun da na sani lallai a cikin ƙasar difa kama a cikin ƙasar niger duka hamma zuwa najeriya da sauransu 'yan uwanmu mata yara ana musu arme eh, ba a cikin lokacin da ya kamata a musu ba na ji ɗazu dalilai da wannan directrice ta bada amma mafi yawansu a yanda nike ji akwai na ɗaya al'adu namu me al'adun kun san ita mace ko wane ne in kana da ɗiyakka mace kana so ka gani an armar da ita don darajanta don darajan uwayensa don ka aje a samu wata ɓaraka a cikin abubuwa da suke tahowa eh, zaman yau da kullum wannan a sani na na ɗaya ne na biyu akwai jahilci me jahilcin jahilcin rashin karatu da na muhammadiyan da na lokol da sauransu e, yana yiwuwa e, mutane su ce ai a cikin muhammadiya ne islam ta ce ai kaza ina tsammani ga malam zai ba mu bayani kan irin waɗannan abubuwa ni dai a sani na in ma menene babu addini wanda yake kare mace kamar islam abun da na sani a kaɗan a cikin sani na shi eh, manzon allah sallallahu alaihi sallam shi da kanshi ya faɗi don waɗannan abubuwa an ce talauci an ce wane ne an ce a ga kaza ga kaza ka san yadda horon namu yake a niger tun da nasaru suka cigo fi sabilillahi mutanenmu ba su karbi lokol a yanda ake ganin ta za ta kawo eh, mutane ilmi ko wani abu a ƙauye dai abun da aka sani mu ko da lokacin da aka kama mu mutane uwayenmu ba sa so a kai mu lokacin. Wato abin kuma ya shafi duka yankin na difa. Yankin na difa ba na difa duka har na Nijar gabaki da mm-hmm. ni na zauna cikin proje kahin in zama da fite. Mm-hmm. Inda muke kula da irin waɗannan abubuwa. Inda muka yi eh, cikin wannan proje na BAD muke ma yara da iyalensu ake ba su tallahi don su zo su zauna lokal su yi karatu. don ka a musu irin waɗannan abubuwa eh, eh, a gaugauce don irin waɗannan abubuwa lalle a duk cikin ƙasar Nijar akwai shi a al'adunmu cikin al'adunmu akwai shi ana so mutum yana so ya kari kansa don suna gaya ma in ka tuntube su ka ce musu kakku musu arame ku bar su a lokol ni na gani a tisawa prefe na yi magana da shi akwai wani ɗan uwanmu ba fulatani shi tana cm2 ajiya a class ta shida mm. na abun nan primary mm-hmm. ya je ya ce zai mata arme suka ce bai mata aka aika mishi jandarmeri suka gamo shi suka kai shi eh, kotu ya ce ya tace ko taku ce suka ce taka ce ya ce kuna iya ku ɗau nauyi wanga ya ta in Allah ya sa ban sani ba ba a fata kamar ya zamanto ta ɗau ciki wannan nauyi kuna iya ku ɗauke shi shi juju da kanshi na yi magana da shi shi prefe da kanshi na yi magana da shi ya ce min wannan abun akwai matsala domin in su sun huto inda suke wajen wayansu an kai su ko sai eje ko wata eh, lokal mm. domin lokal kasan yadda yake a niger mm. yaro sai a ɗauke shi a kai shi wani wuri uwayen shi ba su ganin shi eh, babu kowa wanda yake kula da shi sai wajen lokal to irin waɗannan abubuwa suna faruwa akwai su da yawa ba kaɗan ba ne to ina tsammani a cikin waɗannan abubuwa akwai kamar wannan sauran wannan jahilci da nike faɗi ya kamata a san a cikin zaman yau da kullum ita ɗiya mace akwai shekaru da za ta kai mm. ya zamanto tana iya ta aihu ba matsala mm, ko da watakila shekarun ba su kai goma sha takwas ko e mai yiwuwa ne in kaman eh, abinci da ake bata da sauransu mai yiwuwa ne kafin ta kai eh, shekaru goma sha takwas mm-hmm. tana iya ta aihu ba matsala mm. amma mafi yawansu in an kai su gidansu sai ya zamanto ba su da ƙwari yadda zama in sun ɗau ciki mm-hmm. su aifu ba matsala mm. na gode za mu sake mm. komowa ah, zan kun wajen madam malama maryama musa maryama kamar yadda na faɗa cewa ƙungiyar ku tana yaƙi ne da gallazawa da ake wa yara ƙanana kun shi wannan rahoton wanda ya bayyana cewa nijar ita ce sahun gaba wajen gaugawar aurar da yara mata shin ya kuke kuka ji da shi wannan rahoton to lalle bincike ne aka yi a afirka binciken da aka yi sakamakon shi sai bada da kan bisan kashi 100 niger ita ce gaba muna da kashi 76 kenan cikin afirka mu gaba to lalle lamari ne da kan majalisar ɗinkin duniya su ma suna mamakin haka amma mu da muke nijar abin bai ba mamaki me yasa bai bamu mamaki tunda yau mata su ne talauci ya shawa eh, lakwal ɗin yanzu dai in kuka yi nazari lakwal ɗin mata ta ƙarɓare kenan uwaye su akwai jihohi ai yanzu na saurari da ta ce cikin ƙauyuka ni a nawa gani armin gauga nan ko birni ana yin shi ya shahi birni ya shahi ƙauye amma akwai dalilai mhm. na harko dai sai in ce ga talauci na biyu eh, nan birni in kai nazarin aka ma yarinya armi me yasa ake mata armi saboda abin hannun namiji wato kwadai kenan kwadai gidaje ai wayan tabarin suna da talauci ba amma son abin duniya ke sa eh, mace ko iyayen yarinya su ce to ni wani mai kuɗi shi zai arman ɗiyata ai ba dan bata je lakwal bane muna ganin ɗan mata eh. a'a babu jahilci fa mm. kwaɗai ne wani bi na uku kuma in aka ga yarinya hankalinta ya fara kawowa ga maza ta bi wanga ta bi wanga to shi yasa uwaye sun yi son da ta shiga lalata ko ta ja musu magana ko ko a ce ta aihu cikin rariya wannan kasan babban kumya ne mm. cikin an su gidaje to kenan an yi son a bada ta aure akwai jahohin da wannan bai sha musu kai ba amma talauci ne ke sa su kaga kowace jiha tana da nata tarbiyya to da rishin lakwal in wannan 'yan mata sai kaga an sa su lakwal in aka yi gaba kaɗan ballantana aka ga lakwal in bai ci gaba ba wannan sai ya ɓata ma uwaye rai to iyaka tana zuwa lakwal in aka ƙare lakwal ba ta yi fasi ba su ɗaya so biyu a kore ta kai gaga magidanci talauci ya sha maka kai to da ta yi ta maka yawuce yawuce ka yi son in ma shekara goma sha biyu gare ta ka bada ta aure ka huta jamila muna shan zagi yau a facebook amma alhamdulillah duk cikin rahama ce kin san wani zagi ma rahama ce gaskiya mu ba muna yaƙi bane da kin ga da yawa suna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mm. abinda nake so mutane su gane jamila annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da duk wani mahaluki irin haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallama yau babu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya aure na na Aisha ba daga ya aure ta ya tare da ita ba sai da ya raine ta ya tattale ta sai da ta girma mm. amma mu yau zaki ga mutum ɗan shekara talatin arba'in a aura mishi yarinya a shekara tara goma sha ɗaya daren harko zai yi kaca-kaca da ita gaskiya kuma ina ina kira ga masu saurare su je asibiti a nuna musu inda ake kula da yoyon hitsari su da kansu su yi aiki da hankalinsu su duba su ba cewa muka yi mun hana ba mm. yarinya in ta balaga a mata aure amma wanda ya aure ta din ya dauki ya dauka cewa yarinya ce daga ciki kila ta balaga amma daga waje To, a tattaunawar da na da Ali Dodo na ɓangaren ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar Nijar kuma malamin makaranta na tambaye shi ko yana sane da binciken da aka yi wanda ya nuna cewa Nijar ce a sahun gaba wajen armar da ƙananan yaran mata inda aka ce cikin yaran mata hudu ana yi uku arme kayan su cika shekaru goma sha takwas. To wannan binciken ba ni da shi amma akwai alamun da ke iya sa mu ce haka yana yiwuwa. To haka yana yiwuwa tunda in ba a yi bincike ba mutum bai hutowa karara ya ce ga abun da ake ciki amma in binciken ya hudo bayani to sai mu ce biri ya yi kama da mutum dan me za mu ce haka nan tunda muna gani yara da dama cikin makaranti ne ana wasu ana hidda su a bada su aure kuma su suna cikin karatun da akwai doka wadda ke hana wannan abun amma yanzu sai ki ga a cikin sakandare akwai wasu 'yan mata suna da aure kuma suna zuwa lakwal bayan su babu wanda ya sani ana boye-boye da zancen kenan haka tana yiwuwa a ce yara cikin 'yan mata cikin hudu uku suna da aure kan kai shekara goma sha takwas abu ne wanda ba mu iya gardama shi tsakani da adda ba iya gardama bisa wannan abu muna iya ba da bayanin bisa fanni biyu ana iya cewa guda talauci na iya sa wannan abun yana iya kawo wannan abu na biyu kuma sai a ce eh, kaman mutane na eh, kansu kaman bai waye ba ko ba a kai makaranta ba yadda abin ya kamata tunda wani wuri in an ji ba eh, uwaye ba son su ba da yaran su aure da wuri ya dubarun da suke yi lakwal ake bar su su yi to can kenan in aka diba lakwal ba ta da ƙarfi sosai koko ko bata ba ya mata wuri ba menene a basu wuri in aka diba ba ko ina ba akwai sakandare yara in sun kai shekara shida ya kamata su bar uwayensu su yi karatu gaba su bar uwayensu ta wani gari su yi karatu to in babu wanda suke iya ba wakili wanda ake iya kai tan gidan a bar shi ya mace ta yi karatu uwaye hannu ga gaba ne su ba da ɗiyansu su bar su ta su kwanta cikin gari a ce saboda lakwal gwanda ka ba ka ba ɗiyarka aure da ce ka bar ta cikin babban gari ta tsaye a ce ba a san gidan wa ta tafi ba an ce saboda karatu to shi yalla tana yiwuwa wannan abun shine suka sa gaba kenan a kare su da wata mugunyan hanya da a ce sun lalace ga titi gwanda sun lalace cikin gidan aure eh, abu ne wanda ba ba da son ransu ba ne in dan haka suka yi shi to kenan sai an yi bincike sosai a san da ta kai inda take iya kiyaye ya mata an yi musu wuri kamar yadda ake ma ya maza kenan ita ya mace ba ya dan da eh, daidaita da da da namiji tunda ya mace aka sake ta to hannu ga gaba ne amma da namiji yana ya zuwa ko ina Allah ya kiyaye dai za a kiya to yannan wannan shi na yiwa a ce eh, ba su yarda ba da su ce su sun bar su saboda karatu kenan gwanda an bada su aure da a ce eh, an tahi an bada su lakon ba san cikin wani hadi suke ba kai batun mm. talauci talauci talauci amma akwai kuma mm. wasu waɗanda suke cewa kwaɗayi ne kwaɗayin abin duniya me za ka ce akan wannan batu na kwaɗayin iyaye wannan akwai shi sosai ai na ƙara mutane da dama sai su ce in suka ya matan suna cikin harka suna cikin abin sana'a sai a ce in ka ba da ka aure kenan sirikinka eh, eh, sai taimaka ma wani sai ya ce mai sai an kame mota wani sai ya ce an sa na kujerar maka kin ga alhali ko abu ne wanda eh, sai mu ce aikin sha ne wannan abu tun da kiyama ce ba a kayan sai da ce ba kenan wannan mutum wanda ke cewa ni sai an sai mota sai an sai an kai na haji ba zancen talauci ake kawo ba zancen kwaɗayi ne kenan aikin sha ne wannan abu tsakani da Allah in an ka bincika fannin kwaɗayin ma ya zama yawa tunda muna tsammani in dai mutum yana sallah yana azumi ya yi dogara da Allah da yake ya dogari ga mutum. Yawa da kace iya mata kamar suna cikin sana'a kana nihin kamar wasu iyaye su mai da 'ya'yansu mata kamar wata haja da ake iya saidawa. Sosai sosai su haka ma nike nema kamar suna iya saida su. Sosai wani sai ya aza kuɗi ma ya ce wanda ya kawo kaza haka sai ya kawo kaza sai a bada. Kuma duk yawancin auren ga da gani ba talaka ake ba aure ba a'a sai an jiba mai hali shine ake ba aure in dai mutum kana da hali to ya mace sai a bada ta aure shekara goma sha shida ba addinin shekaru ba addinin wani abu ita shekarun nata ko shi wanda zai aure a'a an san kuɗi za su shiga gida alhali kuwa duk abin da zai samun ta su can gaba abin bai shaye su ba kenan abu ne wanda aikin a sha wurare da dama wayannan ma sun yi yawa sun yi yawa da a ce gina yana da talauci an ba da ɗaya aure a'a talautin manuwar talaucin sai su sai su tsammani in sun ba da aure nan abu rayuwarsu za su canza to alhali kuwa ba wannan abun shi ke sa rayuwarsu ta canji ba Yawa Ali Dodo ka yi magana cewa a da ni ma na tuna lokacin muna karatu a zamanin mulkin marigayi sai kunce akwai dokar da aka kafa duk iyayen da suka yi maɗiya ɗiya arme kahin lokaci sai sun biya gwamnati kuɗin da kuɗin da aka biya ma yarinya ta yi karatu ko kuma duk wanda ya ma yarinya ciki sai ya yi kaso. Shakka babu. E eh, yawwa to me ya faru da waɗannan dokoki? To dokokin nan duk akwai su ha amma a sa su cikin a sa su aiki shine adda wuya. Tunda sai ki ga babban mutum wanda za a ce babban mutum mutum ne wanda yana da babban matsayi a cikin gwamnati. ya baɗe shi aure sai ki ko ko an rubuta sunan shi bisa katin aure alhali kuwa yarinya ga sai a rubuta elef kamar yarinya wadda ke karatu in an bincika ko da ba ta yi wa a ce an ba ya mace wadda Allah ko tun daga firamare har zuwa lycée bai kamata ba a ce ya mace an bada ta aure ba in an ka bada ta aure sai an kai sai an kai uwaye jandarmeri to amma yau sai muka ga sai a rubuta sunan babban mutum bisa kati kuma an bada alhali kusa a ce yarinyar tana eh, yan da sai a rubuta ll da da fara ma mutum da iya yanzu sai ki ga yara suna zuwa lakwal ga su da ciki kai mu shan kai mu shan baka da izinin ta kai magana tunda abu ne wanda ya haƙa hinka mai gidan kama yana yana zama yana kallon yana kallon yaran kenan kai baka da izinin ka hito karar ka ce a wannan ciki a gare ta ko kaza ko kaza dole sai dai kai kallo amma da Eh, gwamnati ya kiyaye yaran mutane an so ba a so ba ana tsoron wannan abun a ce an ba ya mace aure amma yau ina ya baki wani ɗan ƙaramin tarihi ni na zamna wani wuri inda na ba da karatu kasar jundu a jihar doso a wani lokaci wata ɗiya mace an ka so a bada ta aure da ƙarfi mun ka taru mu shannu mun ka ce an bada ta can cikin ƙauyen ta an bada ta aure an ka ba wani eh, wani ɗan kasuwa an ka bada shi an ka ba ma aure mun ka taru mun ka ce yarinyar ga muka ka tambaye ta ce wallahi tana son lakwal amma da ƙarfi an ka bada ta aure mun ce to abin da za mu yi taimaka mata za mu yi saboda ta yi karatu alhali kuwa yaya ne za mu yi sai muka ce to kowa ya kawo nashi ƙoƙari saboda ka a kore ta lakwal sai muka ga mun yi shekara guda to shekara ta biyu yarinya ba ta dawo ba kenan kin ga abun ya hi mu ƙarfi mu mun yi ƙoƙari ta zauna shekara guda duk da yake ba ta da wanda take zama gidan shi muka samu mai gari muka ce da Allah ya taimaka mu yarin ya rike ta mu abin da bisa kanmu muna aikawa na namu kokari to an yi shekara guda ta biyu ba a maido ta ba kenan kin ga alhali an ba da ta aure ta ta kenan har abada ba da son ta ba kuma kenan hukuma ba ta yau doka dokan na akwai amma ba ta da kari tunda mutane ba su aiki da ita manya ma suna muna ji muna ganin can da mu cikin harkar da muke muna ganin masu karfi masu babban hali cikin gwamnati na suna auren yan lakwar sai ce a ah, ba mu hijja ta muna barin ta dai karatu wannan ku ba hujja ba kamata a bar da dai karatu ta kare yan yara amma ka riga ina mata aure shakka ba mu babu karatu da wannan lokaci alhali Jamila. Na'am. wannan magana wa duka da ake yi mm. don muna ta shan zagi dai mun gode muku masu zagi Allah ya saka muku da alheri wannan magana wa da mm. ake yi mm. duka ta koma kan tarbiyya sosai yarinya ba don akwai wanda ya ce kuna so su zama karuwai ne ba ku hana su hita ba amma wannan duk ya komo kan iyaye yarinya dole iyaye su mai da hankali su sa ido tarbiyya ba da tarbiyya a hana hita kwarai a hana hita a san waye aboki a duk wata hanyar hita a tare iyaye za su iya ya kamata eh, tarbiyyar nan fa shine yare ta san fa ya kamata ba lalle bane ba idan a gaban iyayenta ne ko a gaban miji ai dole ta iya a zaunar da ita a mata magana nasiha ba a gajiya da magana ma saurare lokaci ya kawo sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya masu zagin mu mun gode <laughs>